hausawa na cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya to ina ma abota kallon wasan damben gargajiya musamman masu kallon wasan damben gargajiya a gidan damben idris bambarewa da ke marbanyan yayan tifa to albishirinku ko kun san wannan ladi wanda ya yi daidai da goma ga watan sha biyu shekara ta dubu ashirin da uku za a fafata muku damben da kuke nema damben da ba taɓa yi ba damba ɗaya ɗaya ɗaya har guda hudu damba masu zafi damben farko za a fafata dambe tsakanin autan na aisha yaron da ake ganin ya gagara kuma ya buwaya daga bangaren gurmada da dan yalan tula yaro mai zafi daga bangaren jamus dan bana naira ɗaya ɗaya ɗaya har naira dubu ɗari sai dan bana biyu za a fafata tsakanin dan alin dan shago dan aliyu zaki daga bangaren jamus da rabe bahagon ebola rabe bahagon ebola zaki daga bangaren kudu sai dan bana uku za a fafata tsakanin bahagon alkawoje daga bangaren gurmada da dan bahagon autan mamman daga bangaren jamus shi ma dan bane na naira ɗaya ɗaya ɗaya har naira dubu ɗari sai dan bana hudu kuma shine na ƙarshe tsakanin tsakanin shagon bagon 'yan sanda waken gizo mai gaggawa daga bangaren jamus da ilele shagon garkon mai caji daga bangaren kudu shi ma damba ne na naira ɗaya ɗaya da har naira dubu ɗari don haka mabota kallon wasan damban gargajiya kar ku bari a baku labari a wannan rana ta ladi goma ga watan sha shekara ta dubu ashirin da uku a gidan damban idris ɓamɓarewa da ke marbanyan yayan tifa mabota kallon wasan damban gargajiya musamman wanda suke jihar nasarawa da jihar kaduna da jihar neja da birnin tarayya abuja kar ku bari a baku labari kar ku bari kallo ya bar ku sai kun zo Allah kai kaban ka ƙara da godiya gon ala yau ake wada mu ake yi da mutanen Legas Alhaji Abdullahi